Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da shirinsa da zaɓe ko naɗi amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya yau Lahadi 22 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce an hallaka sojojin ƙasar na musamman akalla sha biyu a wani hari shigin wanda ya kashe hudu daga cikin sojojin Amurka na musamman da ake kira Green Beret suma a jamhuriyar ta Nijar ran hudu ga watan nan na Oktoba. harin na jiya asabar ya auku ne a wajejen da aka kai hari kan sojojin amurka a cewar jami'ai suka ce an kai farmakin na baya-baya ne a garin ayoru mai tazarar kilomita kimanin 200 arewa maso gabashin ya mai babban birnin kasar rahotanni sun ce maharan na ɗauke ne da muggan makaman da suka hada da rokoki da bindigogi sun iso wurin ne cikin motoci biyar inda suka yi ma sansanin sojan na musamman kofar rago maharan sun arce bayan da sojojin jamhuriyar Nijar suka kai ɗauki. Wurin na daura ne da kan iyakar ƙasar Mali, inda ake kyautata zaton daga nan ne ma maharan ke zuwa. Wannan yanki dai na fama da masu ikirarin yin jihadi cikin 'yan kwanakin nan. Mutuwar ta sojojin Amurka hudu ran hudu ga watan nan na Oktoba ta janyo gagarumar takaddama a Washington DC inda 'yan majalisar dokoki ke buƙatar ƙarin bayani kan al'amarin. wani harin unar bakin waken da aka kai a harabar jami'ar soji da ke kabul babban birnin kasar afghanistan ya hallaka ɗalibai sojoji sha biyar baya ga wasu da dama da suka samu raunuka a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar harin ya zo ne kwana guda bayan da wani ɗan unar bakin wake na ƙungiyar isis ya abuka cikin wani cinkushashen masallacin 'yan shi'a a birnin ya hallaka masu ibada wajen hamsin baya ga wasu da dama da ya raunata 'yan sandan afghanistan da wasu ganau sun ce harin na jiya asabar ya auku ne bayan da maharin ya sheko da motarsa mai shaƙi da mamamai ya afka ma wata motar bas mai ɗauke da sojoji ɗalibai a babbar mashigar jami'ar soji ta marshal fahim da ke birnin mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ƙasar daulat waziri ya tabbatar da adadin mace-macen sannan ya ƙara da cewa akwai ma wasu hudu da suka samu raunuka. ƙungiyar taliban ta ɗau alhakin kai hari kan bas ɗin sannan ta ce wannan ma sharar fage ne kawai na abin da ke tafi agogwar maya da makami da ɓangarenta na mansuri zai yi da sojojin afghanistan da na 'yan ƙasashen ƙetare masu mara musu baya a wani saƙon bazata da ya aika ta kafar twitter jiya asabar shugaban amurka donald trump ya ce zai bari a bayyana dubban fayil-fayil na bayanan sirrin da suka jibanci kashe shugaba john f kennedy shekaru 54 da suka gabata to sai dai trump ya nuna akwai yiwuwar ya sakaya wasu daga cikin takardun wanda hakan ya janyo kokwanto daga bangaren masu ra'ayin kennedy waɗanda ke fargabar yiwuwar trump ya ba da kai bayan matsin lamba daga bangaren jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa waɗanda ke ganin fito da bayanan na iya shafar kimarsu a idon jama'a muddin wasu ƙarin bayanai ba su kawo akasi ba a matsayina na shugaban ƙasa zan bari a bayyana fayil-fayil kan jfk da suka daɗe a sakaye a cewar trump a takafar kafar twitter daga bisani dai fadar white house ta fitar da ƙarin bayani mai nuna yiwuwar a ci gaba da sakaye wasu daga cikin fayil-fayil ɗin To jama'a karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kashe 'yan sandan ƙasar Masar akalla hamsin da hudu bayan da 'yan sandan suka kai wani farmaki a wani wurin da ake kyautata zata maɓuyar 'yan bindiga ce wadda ke daura da birnin al'ahira a cewar jami'an tsaro. Jami'an waɗanda suka buƙaci a sunayen su. suka ce ga dukkan oh. alamu 'yan bindigar sun yi ma 'yan sandan kwantan ɓauna ne da daren shekaran jiya jama'a bayan da 'yan sandan suka gama haɗuwa a maɓuyar 'yan bindigar a yankin hamadar albahariya da ke yammacin ƙasar wani babban jami'an tsaro ya ce an auna wata tawagar da ta hada da motoci jip jip da wata motar ma'aikatar cikin gida a wani harin bazata da 'yan bindigar suka kai ta wajen amfani da gurnetin da ake harbawa da roka da kuma tayar da bama-bamai. Firaministan Spain Mario Rajoy ya fito ya faɗi jiya asabar cewa zai farusa gwamnatin Catalonia mai ra'ayin aware ya kuma bayar da umarnin a gudanar da zaɓe a wani hanzari na hana wannan yanki ayyana 'yancin cin kai Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun kawo muku dikikan da ake yi ne game da zaben kasar Kenya da za a yi a ranar Alhamis dinnan mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yau ma shirin zai sake duba wannan batun ne, amma wannan karan zai kawo muku abin da ya sa wannan takon sakan tsakanin manyan 'yan takarar nan guda biyu wato Raila Odinga da kuma Uhuru Kenyatta. Wanda tarihi ya tabbatar da cewa gabar siyasa tsakanin 'yan takarar biyu ya samo asali ne shekaru da dama da suka gabata tun daga iyayensu domin ko tun a shekarar 1963 lokacin da kasar ta samu 'yancin kanta mahaifin uhuru kenyatta wato jomo kenyatta yana shugaban kasa kana baban raila odinga jamaroge odinga shi kuma yana mataimakinsa kuma suka samu sabani wanda ya sa baban uhuru kenyatta ya kori baban raila odinga a matsayin mataimakin shugaban kasa kamar yadda gwamnan lardin vihiga wilbur otichilo ya yi muna karin haske during those early 60s there was this big rivalry between the West and the East. And that's now how the two now became rival Uh, a farkon shekarun 1960 uh, an samu babban gaba tsakanin arewaci da kudancin kasar Kenya kashi yadda waɗannan biyun suka zama abokan gaba kuma bayan shekara guda da zamuwar Jamurogi Odinga a matsayin mataimakin shugaban sai Jomo Kenyatta ya kore shi a gwamnati a matsayin mataimakin shugaban ƙasa wannan ne ya sa tun daga wannan lokacin sai ya samar da jam'iyyar adawa kashi inda wannan gabar siyasa ta samu asali. an samu rashin jituwa ne tsakanin mutanen biyu sakamakon bambancin ra'ayi tsakanin jomo kenyatta da shi akan abin da ya shafi arzikin kasa da kuma batun raba fili wannan ne yasa wani malamin jami'a a kasar kenya haman manyora yake cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan game da wannan batun zaben ga dai abin da yake cewa shi ma there's something in you perhaps as a human being that you say well i will fight the wars of my father I'll complete what my father started. You can look at it that way. I, ji cewa akwai beyond that myself. wanda za ka ji cewa akwai bukatar akwai mahaifina fansa na faɗar da ya fara amma ni a gani na wannan lamarin ya fi haka domin akwai bambanci sosai a tsarin siyasar ƙasarmu da ma harkokin tattalin arzikin ƙasarmu a halin yanzu kamar yadda muka faɗa tun farko an samo takon saƙa ne tun a lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kai domin ko shugabannin sun fito daga ɓangarori guda biyu daban-daban yayin da wannan ya fito daga sashen gabashin ƙasar wannan kuma ya fito ne daga yammaci kuma tsakanin waɗannan sassan biyu ne suka ta mulkin ƙasar domin ko ba wanda daga tsakiyar ƙasar ya taɓa mulkin ƙasar ta kenya wannan ne ma ya sa waɗannan 'yan yankin ke ganin tamkar an mai da su saniyar ware su ma yankin raila da suke ganin ana damawa da su har kullum sai dai su kasance mataimaka ga shi raila ya takara yau so uku amma yana faduwa zaɓe ga abin da wani bakanike mai goyon bayan shugaban yan adawan raila odinga zebulon olo yake cewa game da wannan lamari since independence we were mr mze um, Njomo kenyatta he rules for 15 years then moi tuks he rules for 24 years after that Mr. Kibaki took. He rules 10 years. After that, Mr. Uhuru has taken. Tun daga samun 'yancinmu muke karkashin mulkin gidan iyalan Jomo Kenyatta domin ya yi mulki har na tsawon shekaru goma sha biyar. Daga nan sai muwa ya karba daga gare shi, shi kuma ya yi tsawon shekaru 24 yana yi. Daga nan sai kuma Kibaki ya karba ya kwashe shekaru goma. daga nan shi kuma ya mika wa uhuru kenyatta wanda ya yi shekaru biyar kuma daga nan ni ban ga ci gaban da muka samu ba na waɗannan shekaru biyar a yankin kudancin kenya mai makoma abubuwa sun yi ƙasa ne wasu masu bai da harkokin zaben ƙasar ta kenya ke cewa wannan gabar zaben abu ne da ke da daɗin tarihi wanda ya sa gidan iyalan odinga suka mamaye bangaren adawa har na tsawon shekaru da dama ba mamaki kila wannan ma ya sa uhuru kenyatta wanda yana kasa da raila da shekaru goma sha bakwai ya shigo harkokin siyasa a farkon shekarar dubu biyu sai dai bincike ya nuna cewa a wani lokaci can baya shi kansa raila odinga ya taɓa mara abokan hamayyarsa baya da ya fito a bangaren uhuru wato mwai kibaki wanda sun taɓa gwabzawa a fagen zaɓe to sai kuma yanzu da yake lamarin ya canza wasu 'yan siyasa da suka fito daga kudancin kudancin kasar irin su tsohon gwamnan lardin vihiga moses a karanga sun canza sheka suna goyon bayan uhuru kenyatta a zaben da za a sake a ranar 26 ga wannan watan wato ranar alhamis mai zuwa idan rabbana ya nuna mana kuma ga abin da shi tsohon gwamnan a karangan ke cewa many kenyans are talking about including the, the in kisumu they feel that if now we, we vote for uhuru kenyatta he will, will finish his term completely will go home so the kenyatta dynasty will have gone Raila will, will not make it again Da yawan 'yan kasar Kenya ciki har da mutanen su da ke Kisumu cewa suke yi idan muka jefa wa Uhuru Kenyatta kuri'a iyaka kawai zai kammala shekaru biyar ɗinsa na biyu daga nan sai ya wuce ya je ya huta kuma wannan na nufin gidan salautar Kenyatta sun kulle kenan. To amma kuma abin da Odinga ke dubawa shine shekaru sun fara yi masa yawa don su ma 'yan gidan Omoroja Odinga kusan a ce sun kawo ƙarshen mulkin su a wannan lokacin ne iyalan gidajen biyu za su bar 'yan kasar kenya su zaɓi shugabansu daga wata masarauta kenan to ganin yadda wannan takaddama ta ci ta cinyewa wakilin sashen hausa shi ma ibrahim abdulaziz ya tattauna da barista kasim ga na gaidam na hukumar zaben jihar adama akan wannan batu kuma ibrahim din ya fara tambayansa ne ganin yadda madugun yan adawa ya janye daga wannan zaben ko yana ganin wannan zaɓe zai yi kima A'a kasan zaɓe yakan ai an fi so a yi lami lafiya da kuma haɗin kowa da kowa amma in taɓa ci kuma kaga sai a koma shari'a. Ka gane maganar shari'a din yanzu kuma shi kasan ya ce ya janye ne amma bai rubuta wasiƙa ya ce ya janye ba har yanzu. Ka gane amma kuma ya kamata ya lura da hukuncin kotun kololo da ta ce a yi zaɓen nan cikin kwana sittin kuma ta fara hukuncin ranar farko kenan first na watan tara kenan Septemba hmm. aka bada wannan hukuncin cewa a yi zaɓe cikin kwana sittin. To kaga maganar electoral act yanzu wannan abu wannan hukuncin ya share shi ai. Hmm. To amma ka san tambayar naka irin ya zai kasance a Afirka din wato ai irin wannan abun ba abun da ake so ya faru bane kawai sai dai addu'a Allah ya kiyaye. Shi ma Honorable Abdullahi Farambe dan siyasa ne mai sharhi akan siyasar kasa da kasa Ibrahim ya tambaye shi ko yana ganin wannan bukatar da shugaban 'yan adawa na kasar ta Kenya wato Raila Odinga ya nemi a yi abu ne mai yiwuwa To daga cikin bukatu wanda ya miƙa gaskiya wannan bukatar tana da wuya a ce an yi ta kuma in ma an ce za a yi zai kawo ƙasar zaman ɗarɗar shine inda ya ce wai a rusa ainihin wato hukumar zaɓe ta ƙasar Kenya. To har shi za su rusa wannan hukumar zaɓe kaga idan aka rusa fa za a samu gibi gibin da za a samu ne-shi shine wa'adin shugaba mai ci zai kare daga nan kuma kaga ƙila, sai dai a sa gwamnati riƙon ƙwarya a wannan ƙasa kafin a zo a shiga wani zaɓe. To a wannan lokaci kuma idan an ce za a yi wannan zaɓe a hakan ƙarshen ta kuma za a zo a fara cikin wani hali ne wanda da wuya a fita cikin sa. Kana ganin idan aka yi zaɓen ba tare shi ba kana ga zaɓen ka iya yin tasiri ko kuma zai karɓuwa a ƙasashen duniya? To na farko na so ka sani 'yan takarar dukan su biyu sannu ne kuma dukansu kowa tarihi ya ɗauko daga cikin wajen iyayensa ne wanda ana goyon bayan su a ko'ina. To saboda haka kuma a zaɓe ma a ce maka jam'iyyar adawa wanda ana ga cewa su suke karawa da jam'iyya wacce suke gwamnati ko jam'iyya mai ci a ce ya ne daga takara zaɓe kan ba zai tasiri ba. Kowa bari gaya maka hatta wanda za su fito su yi zaɓen ɗin za ka samu iya adadin waɗanda aka ce za su fito su kaɗa kuri'unsu a wannan lokaci za ka ga sun ragu da kashi da dama saboda kowa san cewa yanzu kan ga wanda fa zai je ci wannan zaben ko kuma ga wanda za a zo a ainihin wato ce shi ya lashe wannan zabe to saboda haka maganar zabe kan yi tasiri a nan su kasar Kenya ma ba za su ji daɗin zaben ba bare kuma a yi maganar kasashen duniya to kafin mu rufe bari mu kammala da tabo wani sabon babin takaddama da jami'ar APC a jihar Niger yankin shiya ta uku wato zonsi take neman budewa domin a cikin satin ta gabata ne 'ya'yan jam'iyyar ta zonsi suka yi taro kuma suka ayyana gwamna mai ci a matsayin wanda zai tsaya mata takara suka kara da cewa ba za su saurari wani dan takara ba wannan ne yasa wakilin sashen hausa a jihar Neja Mustapha Nasir Batsari ya tambayi shugaban jam'iyya na wannan yanki Alhaji Sharif Usman Adam bai jin wannan nadi suke son su yi kuma hakan take wasu haƙi ne amma sai ya ce ko kusa babu tawaye haƙƙi ko kuma danna wani dalili shine a ko ina idan aka taso ba mun yi abin ba ne da ka ko kuma muna tunanin cewa shi bai iya ba ko kuma ya gaza inda mun fahimci cewa gwamnan bai iya ba ya gaza a cikin tafiyan nan da ya ta shekara biyu to ba za ma mu saurare shi ba wani za mu ɗauko mun ga ƙwarewar shi bakin gwargwado a cikin alkawuran da aka yi ma mutane a baya na cewa shekara hudun nan ga irin abubuwan da zami da muka zauna muka kimanta sai muka ga akalla ya samu kashi 60 a cikin 100 cikin shekara biyu kuma a ayyukan da ya ajiye gwargwado a ƙasa sai da muka duba muka bincika a gwamnatocin da aka yi a baya da suka yi shekara takwas ɗinnan zuwa sha shidda sun yi kaman wannan abun sai muka duba muka gani ba su ma yi irin abin da ya ba. maganar da muke a nan su 'ya'yan jam'iyyar ku da ke wannan yanki masu bukata watakila su tsaya takarar gwamna ko kun riga malam masallaci kun toshe musu kofa ba ku ga kamar kun danne musu haƙƙi. shine na gaya maka babu danna haƙƙi ai mu ne 'ya'yan jam'iyyar ba wasu bane a yan jam'iyya mu ne ba wanda ya fito ya ce yana so babu kowa da ya fito ya ce yana so amma akwai rade radin masu bukata mun ji sunayen su ma wasu daga ciki to mu ba mu gan ba kuma ba mu san su ba kuma ba mu ji su ba kuma mu ne shugabannin jam'iyyar nan duk wanda yake tunanin zai yi takara ta hannun mu zai biyo ba wanda ya zo hannun mu har yanzu to ya fito fa wani misali nan gaba babu wanda zai fito mun riga mun rufe kofa To sai dai tsohon sanata a yankin sanata Ibrahim Musa ya ce wannan ba za ta sau ba domin ko za su fito takara shi ma ga abin da ya shaidawa Mustapha Nasiru ba tsarin. Wato wannan abu da aka yi bai wuce a shugabannin kananan hukumomi na jiha na wannan Niger ta Arewa mm. su suka taru suka yi wannan abin da aso fiye da gwamna ba za ko saboda sun ga lokacin da ya kara sun suna saboda kada ya sauke su ko kuma idan ya sauke su ya mai da su kan tsomomi. to wannan duk abubuwa ne da shi kawo kashe ba wani abu da suke kuma zai kawo kashe jam'iyyar mu ta apc amma su shugabannin jam'iyyar nan sun ce cancanta ne suka duba saboda gamsuwa da shi ayyukan gwamnan eto eh wannan mu a kan ke ga ba mun tattace da aka zafi so ko ma da ni da ta fito wannan abu ina ga ma da da mun ta komi da ta fito wannan suna yi ne su yaudare shi suna suna so shi saboda shi ma ya so su in lokacin su ya zo kada ya soke su ko kuma ko ya soke su ya ba su kasuwa na mutu wanda kai matsayin ka? ni na wannan duk bai game ba maganar takarar gona babu wanda ya sai hana mu za mu kuma yi takara in lokaci ya yi. to amma su jam'iyyar sun ce ba su yadda kowa ya fito daga yankin ba gashi kai kuma daga Kaduna take. to kariya suke yi wannan kariya ne. to ya za ka yi kenan za ka je kotu ne ko me za ka yi ne. ba ko ai lokaci ya yi za mu je mu sai mu ga wanda zai hana mu sai fom. amma su kafin a yi wannan mataki eh, na tsaye da gwamnan su yan jam'iyyar sun tuntube ku koko. Ni ba wanda ya tuntube ni ba ina ji ne ga shanun sanda. Ina ga ina ji kuma ga yanar gizo kamar Facebook haka na gani. To masu da wannan muka kammala shirin na yau amma dukkan waɗanda suka taimaka domin shirin ya kammala ciki ko har da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. Matsalar karɓar na goro a hannun direbobi da kuma matafiya da ake zargin jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da yi na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar jama'a a Najeriya. Lamarin da ya sa 'yan kwanakin baya shugaban 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da umarnin a kawar da duk wani shingen bincike akan hanyoyin Najeriya. Kan wannan batu, wakilinmu da ke birnin Yola a jihar Adamawan Najeriya, wato ibrahim abdulaziz ya haɗa mana rahoto na musamman da farko dai 'yan najeriya da yawa sun yi maraba da wannan mataki na hana kafa shingaye da jami'an tsaro ke yi wato checkpoints domin galibi waɗannan shingaye na ma zama tamkar hanyar karɓar na goro ne daga matafiya da ma masu jigilar kayayyaki to sai dai kuma da alamun da sauran na aka ba domin ko duk da wannan umarni har yanzu ana ci gaba da samun jami'an tsaro da ke tsayawa kan hanya suna karɓar na goro inda wasu lokutan ma suka mai da ranakun kasuwanni ne tamkar ranar karɓar haraji. alal misali a jihohin taraba da adamawa irin waɗannan jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da sojoji kan tsaya ne kan babbar hanya kuma ba tare da fargaba ba suka ma bayyana abin da suke bukata. su ce dole sai ka ba su wani abu mo especially ma kamar jami'an police na sas sai su ce in baka ba su ba dole sai dai ka faka gefe ka ba su takardar moto to ko da za ka ba takardar moto da lasin da sauran su particulars in motar wannan za su ce dole sai dai ka ba su eh to wata rana sai su ce sai su ci taron ka su kai ka office ka ba da dubu goma bayan da baya kasancewa ka ba su domin ka samu su religion ka tafi lafiya so mukan iya bi hanya in muka zo a tare mu a ce mana mu kawo kuɗi in muka ce a yi haƙuri sai a ce mana ba zai yi ba ni akwai har sojan da ma taɓa samun bindiga a ya ce zai harbe in ban bada in hamsin ba tukun na a cikin fasinja na wani ya cire 15 naira dauka ba don a lokacin ba ko wani kudi a jikina duk kudin jikina kare wasu lokutan ma ba wai kawai direbobi ake tatsa ba a har da fasinjoji da suka ɗauko kamar yadda wannan direba da ya nemi na saka ya sunan sai tabbatar. a gaba na a ido na ɗin ma yakan yi akwai lokacin da sas na ɗauki wani bafulatani kuɗinsa dubu daya dari biyar ne a jikinsa zan sauke shafan manga polis din ya tare babu dan sas na ya tare mu da ya tare mu yake ce mini akan in faka na ba shamsi sai ce min faka na faka sai ga bafulatin a ciki sai fidda bafulatin nan sai ce ya caji bafulatin ne sai samu wuka a jikin bafulatin ne sai ce to ne a samar ankwa a aji shi bayan but sai bafulatin nan sai ya rikice sai ke ce min yana game da cin taimaka mishi in sa baki akan a sake shi sai na same sai ce mishi daina jin tsoro in yana jin tsoro za su cutar da shi ne sai ba fulatin nan sai magana da su sai ce musu ga kudin da ke gurin sa last card pocket nashi dubu ɗaya ɗari biyu ne sai shi wannan ɗan sasin sai sa hannu sai karbi dubu ɗaya ɗari biyu nan ya ce taimaka ya bar mishi ɗari biyu don ya je ya niƙan gari ne na so zai shiga daji zai hau kuɗin mashin ɗan sasin nan ya ce mishi ba zai bashi ba. Karban na goron dai da alamu ya samu hazuka matafiya da ma direbobi inda a jihar Adama kwanaki wasu direbobi suka hazuka tare da kashe wani dan sanda kan karban na goron. Kamar yadda rautani suka tabbatar, wannan sanda ne ya bude wuta bayan da ya nemi wani fasinja da bai cin hanci ko da aka bashi naira hamsin sai ya kiya kuma ganin sun kama hanyar tafiya ne kawai sai ya bude wa fasinja wuta da akan koyi har zuka fasinjoji suka masa tire. kuɗi ne ya hada su da ya ce su bashi kuɗi suka bace naira hamsin ya ce ya yi su kuma sun ce ba su kara ba to sun ce ba za su kara ba shine sai ya hasuka sai ya bude musu wuta to da ya bude musu wuta ya harbi daya ya wuce ya harbi daya so fasinja kuma suka kubata suka sauka suka ta bubuge shi kewa suka buga eh dan sandan bai mutu ba to sun eh to ko ya mutu ko bai mutu ba ban tabbatar ba. Don an ce yawanci suna matsawa direbobi a wannan hanyar. Eh to ba direbobi kadai ba mu da muke dan garin ma sai dai yin sun gaddan ido duk haka kawai suke sai to hakura da. A kullum dai jami'an tsaro kama nemi musanta zargin karɓar na goro ne da ake yi kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar taraba david misal ke cewa a aya da taraba tun tuni mu riga mun janye cingaye a kan hanya sannan kuma kullum kwamishina na 'yan sanda yana tabbatar da cewa ya galgar duk wanda suka yi aiki su tabbatar da cewa sun bi doka yanda shi inspector general ya riga ya umurce mu. To amma kuma direbobi yanzu haka sun koka misali idan ka je ran kasuwar a Mayo Lope eh, da kuma ran kasuwar Garba Chede; da Dan Anacha da Matella da Iware zaka tadda tamkar 'yan sanda ana zage kan sun mai da wajen wajen tatsa me kuke kawo waɗannan abin da ke faruwa? Eh to idan ana maganan 'yan sanda kan hanya ina so a bambanta sa kinge da kuma stop and a sayar da mutane a bincika ko mai suke dauke da shi abu biyu ne a nan so kaga idan an ga dan sanda a hanya ba wai laifi bane dan sanda ya sai a hanya ya aikinsa amma laifi ne ya tare hanya da itatuwa da uku da wani abu sannan kuma idan an same su sun yi aka kaga sun ketare doka zo a jawo hankalinmu a nuna mana su su waye a ina aka same su dole mu da zuwa take idan koma za a iya tunawa a cikin shekarar 2013 ne aka kori sajan Chris Omaleze bayan wani mutum ya dauki hoton bidiyon sa yana kokarin karɓar na goro a filin saukar jiragen sama na Lagos wanda ko masana ke maganin muddin ana son magance matsalar cin hanci sai ko an koma amfani da wannan salo da ke da hazari. you are saying is very far. I said, talk with that thing reasonable. Add something to reasonable to that. Make it go your way. Alhaji Muhammad Baba Inuwa Faris ɗan Isan Adama kuma hakimin Jimeta tsohon jami'in tsaro ne na maganin ina aka bi ta barawo to kamata ya abi ta mabi sawu. Ka je police headquarters ka gani police suna kwana a gefen masallaci police suna kwana a garejin mota in mota ta fita su yi shimfiɗa a ciki baranda na headquarters na duk police ne suke kwana a ciki. kaga wanda bai dace ba to eh, kuma ba su da karta kayan sawa in kaga police kaga takalmansa daban wando wani irin kala da sauransu wanda ba zai fita yadda zai ba da tsoro ba duk wannan abu ya kamata a gyara shi a tabbatar da ɗan sanda na bacci wuri mai kyau da gado mai kyau yana samun albashi mai kyau yana cin abinci sau uku a rana sannan yana da kayan aiki da zai je gano wani duk wani rikici ya samu wani zai magance matsalar karɓar cin hanci da ake a kan hanya kwarai da gaske dama ainihin wane yake sa mutum wani irin abu aka ce wani ruwa sha mutum aka bashi takobi zai kama mm. ya to ban ji abinci ba ba cin hanci ba ko cin baki ne ba zan yi ba <laughs> ka gani dole ne a ba da kuɗi isasshe a dinka biyan allowance na kan lokaci mm. wannan shine zai sa police ko da ka ba su naira ashirin ba za su karɓa ba ka je kan hanya kana tafiya mota kuna zuwa road block da mai mota ya fitar da kuɗi haka polis sai sai karba kaga shi ba zai tsaya san me yake cikin motar nan ba mai don yana cikin damuwa da rashi da talauci kaga inda suke kwana daji road block ne ba tent ba komai hakan nan suke kwanciya ai su ma mutane ne in aka kyautata musu wallahi ko an baka kuɗi ba za ka rawa ba yanzu mun muna aikin gwamnati na yi aikin sarauta aiki ne na gwamnati wani cin hanci zaka kawo min karba tun da ina da shi eh. to amma ban da shi ka kawo sun karwa yi wannan shi ne kurum Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria To duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma ku cikin ma'azinta to ku tuna akwai matalauta ku cikin matalauta to ku sani akwai ma'azinta talakan cikin ma'azinta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin Ina da kanan sawa ya ki gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azirta mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gari ya waye ya je shi kuma aiki ya aiki sa in ya tashi in ya santaro ko sisi ko ya samo naira ya zo ya yi kyauta sannan ya ci da iyali sharaɗi ya Allah shi mai arzikin matalauta arziki cikin matalauta duniya mu bi ta a sannu Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba ku makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.